ai da Allah ina gona ta wanda nake sa shanu na eh a ranar Allah bana ruwa ya shine ta kaf shanu na sun ciyawa cuta ai hello excuse good morning to all i need to assist to show me your manini village handikin boni ana jaza mana to yanzu duk nan ba wanda ta ji me yake shewa to kai ma sarki baka ji abun da yake ba eh. ballanta na mu idan iya abun da na ji yake mani ne ko ba ka bane ba karamin mm. eh. ku kiru ku gani mm. akwai dan gidan jauru ado eh. ya ta daga bunni shekaran jiya ta dawo a je a nemo shi wannan dan mu yadda aka yi aishi ma daga bunni ya dawo zai iya tura shi in ya so komi a rado arya ne ga gaya ma da ta je burin nan bata iya tura shi komai ba kai yalo ta ta da aradu bata iya aradu wallahi bata iya ya isa ya isa ya isa sai kiyaye magana isa in ba ne san me za ta faru Ai ka faɗa ranka da ni tunda an shi ya je burni kai hmm. je ka irawo shi mu gani. Je ka, kike je ka Sauri, kike je ka. Shi Je ka. iko Allah ka ji turanci yahudu ko ka yahudu ko in aka yi damu na barka don Allah ai na dun gollon na cin hulhul ne ma ai eh salamu alaikum na cin salamu alaikum ya sarki kai shirya abun nan yara marasa kunya kun je burni yaro mm, Hane yaro dan gidan Jawar Ado. Yawwa an sheje ta dawo daga birni. Eh je ta dawo ranka dai. Yawwa. To to kaga tunda ta dawo daga birni ai ta iya turanci a turanci ranke rade yawa to akwai akwai wani yaro ya tazo eh. tana turanci eh. ba ma jin me take shi ha ba ranke dade ina na din a garin nan wata ta ta wani turanci to to kai yaro ai ƙarshen turanci turan shi turan shi shi shi eh i need to assist to show me manini village eh! sarkin namu kake ba gara sarkin manini